ba zai yi wa kansa sharri ba abinda baka samu baka je ya samu ai ba daɗi kuma kudin da ka tura jiya na gani kana ka samu kudi in baka samu kudi ba ka iya tura mana wannan kudin da ka Allah ya samu dace ka zobe kun fai kun sunan shi to in ba dan kayi magana amma dan Allah dan annabi ba zan yi ba ba zan ma daura dan yi shekara nawa ina jara ba wanda na taba cewa ina jara zobe saboda me yasa mutane kowa da halin shi wani zai iya tambaya yanzu zobe mai me ne yake karya su mai yake bata shi baya son zina ne kawai zobe baya son zina shi ne kawai abin da bai so kana tare da wannan kan jalabi ko ka je gun malami ko ma jifa kama ka karya da dan Allah hatimin da yake kai babban hatimi Allah bari ta yarda ka shiga hannun mugun mutum ba Allah bari yarda ko da ana yi mutane kinnafin barayi suna fito yana hannunka kana tuki mota mai gida kwantar da hankali Allah bari ta haɗa ka da mugun abubuwa ubangiji baya so bare yarda ba kwata kwata zai ɗin kala biyu ne kaga wannan da na nuna shi ne karamin da wayan na duka iri ɗaya to ga babban shi daban ne shi kuɗin su ma daban ne gaskiya ma daban ne saboda aikin da yake yi ya fi karfin wani in kana so ka ga ruhani ido da ido ma wannan zai yi ka ga kaga hatimin a waje ba kaga hatimin ba ka kaga hatimin ko To ta ciki ma akwai gashi hatimin ciki na ruhani na waje na yan adam akwai gunda da zaka saka sai ka aja kusa da mudubi zaka ga ruhani ido da ido ido da ido kana so na mace ko namiji za ka gani akwai yadda za ka yi da shi ne sai ka ja kusa da mudubi sai ka kalla mudubi mai gida ba an ce ba a ganin ruhani a mudubi ba to wannan idan ka yi amfani da su za ka gani za ka gani aini bil aini ido da ido wannan shi ne babban wannan shi ne karni kudin su ma daban-daban babban kwaya ɗaya ne kawai na jara wani in za mu aika mishi karamin kuma akwai wayansu daga nan najeriya akwai wayansu daga wasu ba lallai sai an kira sunan mutum ba saboda bai kamata kun kun sun Allah ya samu dace wanda kana bukata in Allah ya daura ka kaina zan iya maka dan ka kan bare da jawo ni maka sai na ni kawai kaga in baka bukata ka bari kawai ya ce mu dan Allah dan annabi